حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> muna yabo muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci wato yammacin lahadi shida ga watan jumada al'akhira a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine shida din dai ga watan hudu a shekara ta 2014 a lissafin miladiyya kuma ci gaba da karatunmu na littafin muktasar min hajji sunan nabawiyya na shekul islam ibn taimiyya za mu tashi darasinmu na 78 insha Allah a makon da ya gabata a darasinmu na 77 mun fara sabon fasali inda malam ibn taimiyya ya kawo maganar ibn al-mutahhar al-hilli a cikin maganganu ko da a wadda yake cewa mazhabar imamiyya su ne masu yankewa babu kokonto cewa su ne masu tsira kuma shugabanninsu su ma masu tsira ne har ya kawo wani kwatance na neman hanyar zuwa garin kufa daga bagdada kuma sannan malabi ne ya fara mai da martani akan hakan ya ambata mana wani wato kwatance ko misali babba na hankali wanda za mu tashi a kansa insha Allah shafin shine na 126 ko? a naku yawwa to abin da ya ambata mana faska ta farko da ya fara mai da martanin a kai shi ne ke cewa in dai har wato bin waɗancan a imma da ake musu da'awar cewa ane musu da'a mutlaka wadda babu wato wani bincike duk abin da suka ambata kawai sai abi in dai wannan gaskiya ne to zai zama kenan ashe waɗanda suke bin shugabanni daga banu umayya khalifofin banu umayya su ma suka ba su irin wannan matsayi cewa an musu da'a mutlaka su ma za su zama a kan daidai kenan kuma duk abin da suka aikata bisa haka shi ma zama kan daidai to shi ne sai yake faɗin tun da dai wancan ba daidai ba ne to su ma waɗannan ba daidai bane yace kai ai waɗanda suke bin khalifofin banu umayya ma sun fi zama a kan hujja kasancewar su shugabannin suna nan ana ganin su rayayyu ne suna shugabancin mutane a sallah suna hukunci da alkalanci a tsakaninsu an san su an gan su an yi hulɗa da su an yi mu'amala da su su kuma waɗannan a ɓangaren shi'a suna bin wasu imamai ne ko imami na ƙarshe musamman wanda ba a ma san inda yake ba ya yi da'awar ko an masa da'awar cewa ya yi wani abu da ake ce ma gaiba a sugura sannan ya zo gaiba alkubra kuma dai yanzu ba a ganinsa to kaga idan ba a ganinsa wanne umarni zai bayar har a yi da'a a samu lada in ba a ganinsa wanne abu zai hana har a hannu a samu lada daga hannu to akan wannan zance ne dai za mu tashi inda yake cewa wa ma'alumun haka ne ya ce wa ma'alumun annan lutfa wal maslahata allati hasalat bihim a'zamu min lutfi wal maslahati allati hasalat bi imamin ma'dumin aw ajis sanannen abu ne cewa tausasawa da alheri da maslaha da take samuwa daga waɗancan shugabanni khalifofi da aka gansu suna nan da ransu masu shugabanci shugabanci na siyasa da aka sani kamar na wato khalifofin banu umayya to maslahar da za a samu tare da su da lutufin da za a samu ta hanyar su azamu ya fi girma fiye da al-lutfi wal maslahati allati hasalat bi imamin ma'dumi fiye da maslahar da za a ce an same ta ta hanyar wani imamin da babu shi ma baya nan ba a san da inda yake ba su suka yi da'awar akwai shi wasu malamai ma kamar da dai muka ambata can a baya sun yi da'awar ma asalin fa wannan mutumin ma ba a haife shi ba wasu ma bata san ta ɗauki cikinsa ba sai ran da ta haife shi kamar da suka faɗa ba a ciki aka ɗau cikin ba a cinye aka ɗauka uban bai san da shi ba ya kanin uban lokacin da aka ce ba shi mutumin ya rasu sai da ya zaunar da matan suka yi idda a gidansa aka tabbatar ba wadda ta haihu wani duk a riwayoyin littafan shi'a sannan kuma aka tabbatar da ba wadda ta haihu sannan daga baya aka samu wasu mutane suka fara ba da labari wata mata aka ce ita ce ta haife shi ita ta wai ku yanga ba a cikin mata take ba ita ce ta zo ta ce ai dama ita an mallake ta kuma ita ta haifi wannan mutumi kaga wannan wata tatsuniya ce amma dai su gwargwadon irin hankalin da Allah ya hore musu sun yadda da haka din to shine sai ke cewa maslahar da za a samu daga shugabanni waɗancan da suke da rai ta fi maslahar da za a samu daga wanda ma baya nan ko kuma wanda yake ajizi ne ya gajiya ba zai iya taimakawa kowa da komai ba ba zai iya kuma karewa kansa komai ba sai ce wali hada hasala li atba'i khulafa'i bani umayyata min al maslahati fi dinihim wa dunyahum a'zamu mimma hasala li atba'i al muntazar don haka ne ma ya zama wato su mabiya khalifofin banu umayya suka samu maslahohi maslaha da alheri addininsu da kuma duniyarsu fiye da abin da wato waɗancan masu bin wannan da ake jira ɗin suka samu na maslaha fa inna ha'ula'i domin ku su waɗannan lam yahsul lahum imamun ya'muruhum ku rike magana ibn taymiya galibi a nan gurin a wannan siyakin kawai in yace ha'ula'i yana nufin shi'a in yace ula'ika yana nufin waɗancan masu bin khalifofin banu umayya amma kafin mu je da zurfi ina fata dai ba ku manta ba cewa su kansu waɗannan da yake magana a kansu masu bin khalifofin banu umayya su rufe ido su ce kawai za a bi su ko ma me suka ce daidai ne ita ma fa wannan hanyar ba daidai ba ce domin mu a sunna babu abin da aka yadda ko babu wanda ake bi gashi nan zai kawo mana nan gaba babu wanda ake masa da'a ta rufa ido in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma duk wani dan adam maganar sa takan zama daidai sai a karba takan zama kuskure sai a aje masa kuma a nemi Allah gafarta masa amma ba za a ci masa mutunci ba ba zagi amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai halatta ga wani ya saba masa ba ko a magana ko a aiki duk umarnin da ya bayar wajibi a aikata to shine nan yake kawowa cewa fa inna haula'i su waɗannan wato shi a kenan lam yahsul lahum imamun ya'muruhum bi shay'in min al-ma'rufi ba su da imami ma'ana bayan rasuwar al-hasan ibnu ali al'askari to ba su da wani imami kuma wanda suke bi wanda yake ya'muruhum bil ma'rufi yana umarta su da aikin alheri wala yanhahum an shay'in min munkar kuma baya hana su daga wani abu na daga wato mummunan aiki ma'ana dai imamin nan da ake zaton akwai shi babu shi ballantana ya ba da umarni na alheri a bi babu shi ballantana ya yi hani daga wani mummunan aiki a hannu a samu lada a can da nan sai ce wala yu'inuhum ala shay'in ba kuma ya iya taimakon su baya taimakon akan wani abu min maslahati dinihim na maslahar addinin su wala duniyahum ko a maslahar duniyar su baya taimakon kowa bai sa addinin ya ci gaba ba kuma ba wanda zai nemi taimakonsa ya taimaka masa duk da su a ah, riwayoyin da suka kirkiro suka dangana masa sun ce ko suka dangana wa a'immomi a'imma na baya sun ce a su sun yadda cewa yana da zuhuri ko yana bayyana nau'i iri biyu wato ana iya haɗuwa da shi wasu su ce sun gan shi ana iya kuma haɗuwa ma da wani mutum wato shine wannan suna ce masa khafa'u shaksi. buyansa shi da kansa ba a ganinsa akwai kuma khafa'ul unwan wato za a ganshi zai fito ya saya ya sayar ya je wuri ya je yawo a kasuwa ya harkoki amma ba a san shi bane wani shi kuma shi ake ce ma khafa'ul ne. ma'ana ga mutumin ana hulɗa da shi amma ba a san shi ne imamin ba wannan wasu malaman su na baya suka kasa wannan abun zuwa kashi biyu cewa kuma zai iya zama a kowane gari ma yana nan garin kuma a lokaci guda yana wani garin daban yana ana hulɗa da shi a nan ana hulɗa da shi a can duk inda ya ga dama yana nan amma ku ba kwa ganin sa amma shi yana ganin duk abin da kuke aikatawa kuma ana ɗaga masa dukan ayyukan ku na alheri da na sharri dukan su yana gani kamar da su suka yadda da haka to shine nan yake cewa amma gashi harkar addinin su bai ɗaga su ya taimaka musu da wani abu ba haka nan a harkar duniyar bai taimaka musu ba bi khilafi ula'ika sabanin waɗancan suwa mabiya khalifofin banu umayya ko fa innahum intafa'u bi a'immatihim domin ko su sun fa'idanta sun amfanu da nasu shugabannin a kathiratan wato nau'o'i daban-daban masu yawa na amfani iri-iri fi dinihim a addininsu an jagorance su a sallah ko an kamo barawo sun yanke masa hannu an kamo mazinaci sun masa hukunci an yi hukunci sun baza ma'aikatan hisba a cikin kasuwa su hana yin abin da ba daidai ba wannan a addini an fa'idanta da su ko ba fa'idanta ba wannan kun ga imamai kenan masu shugabanci haka nan a duniya sun sa tsaro an zauna lafiya kuma sannan ma a harkar addinin sun buɗe ƙasashe wajen jihadi sun jagoranci mutane an shigar da musulunci kasashen da da babu musulunci shi ko wancan ba a gan shi ballanta na jagoranci irin wannan addini bai fa'idanta da shi ba hakanan duniyar mutane ba ta fa'idanta da shi ba shi abin da yake faɗi sai ce a'azamu mimman tafa'a ha'ula'i bi a'immatihim fiye da yadda waɗancan suka fa'idanta suka amfanu da nasu shugabannin fata bayyana don haka ya bayyana ƙuruƙuru annahu in kanat hujjatu ha'ula ilmuntasibina ila mushaya'ati aliyin radiyallahu anhu sahihatan don haka ya bayyana cewa in dai hujjar waɗannan masu dangana kansu zuwa ga ali da taimakon ali shine mushaya'a shaya'ahu ai a'anahu wattaba'ahu biyayya da taimako shi ne asalin dama abin da ake nufi da mushaya'a ko a ce shi'a a ce shi'atu ali ma'ana mabiya ali masu taimakon ali kamar da a wancan zamani aka samu shi'atu muawiya mabiya muawiya masu taimakawa muawiya ko a ce shi'atu Usman. duka wannan an yi itlaqin wannan lafazi akan waɗancan amma a wancan lokaci da iya abin da ake nufi kenan da dai na san kun san wannan mun sha bayani a kansa to abin da yake faɗa dai anan shine in hujjar waɗannan waɗanda suke dangana kansu cewa su mabiya ali ne radiyallahu ta'ala anhu in hujjar su ta zama sahihatan ingantacciya ce fa hujjatu ula'ika almuntasibina ila mushaya'ati uthman radiyallahu ta'ala anhu aula bis sihhati to hujjar waɗancan da suke dangana kansu zuwa ga wato taimako da biyayya ga sayyidina uthman radiyallahu ta'ala anhu aula bis ta fi cancantar ma a ce ingantacciya ce fiye da wannan mun gano dalilin sai ce wa in kanat batilatan in kuwa hujjar waɗancan ma'ana waɗannan na ƙarshe na biyun da yake faɗi yawa wa in kanat ai hujjatu almushayi'ina li uthmana batilatan in har hujjar waɗancan ba daidai ba ce fa hadhihi abtalu minha to wannan ta shi'a ta fi ta munin ɓaci kun gane abin yawwa ba in kanat kame da ita zuwa gun waɗancan ba ne in kanat wannan ta ƙarshen yake mayarwa in kuna bin su yaƙin zancen insha Allah ma'ana in hujjar waɗancan ko shi'a hujjar su daidai ce to hujjar mabiya Uthman ta fi ta zama daidai in ko hujjar mafiya Uthman ba daidai ba ce to hujjar shi'a ta fi zama ba daidai ba mun gane abu to sai ce fa'iza kana ha'ula ishi'atu muttafiqina ma'asa iri ahli sunnati in har waɗannan shi'a ɗin masu bin aƙidar shi'a wato sun zama masu ittifaƙi sun daidaita ma'asa iri ahli sunna tare da sauran ahli sunna ala anna jazma ula'ika kan cewa yankewar waɗancan ma'ana da suka yanke waɗancan yana nufin mabiya khalifofin banu umayya daga cikin nasibawa misali yankewar da suka yi bi najatihim su ma cewa su ne masu tsira ida a ta'u ula'ika la'immata in suka yi da'a ga waɗancan shugabannin ta'atan mutlaqatan da'a kuma wadda take babu wato wani bincike a rufe ido kawai a yi musu da'a in har sun zama cewa sun yanke hukuncin cewa wannan irin jazmin cewa waɗannan su za su tsira khata'un wa dalalu kuskure ne kuma bata ne to sai ce fa khata'u ha'ula'i to ɓatan ko kuskuren waɗannan yana nufin suwa shi'a wa dalaluhum da kuma batan su idza jazamu bi najatihim in suka yanke cewa su ne masu tsira li ta'atihim saboda da'ar da za su liman yadda i annahu na'ibul ma'sumi ga wanda yake da awarwai shine na'ibi a madadin ma'sumi wal ma'sumu la aina lahu wala athar shi ko ga ma'asumin nan babu shi a haƙiƙani shine la aina lahu la haqiqata lahu la waqi'a lahu la yura ba a ganin sa kuru-kuru wala asar ba shi da gurbi da za a gani ba alamarsa ma'ana ba shi da haƙiƙa ba shi da alama to in dai haka ne abamu wa abamu a to ta fi girma ma'ana kuskuren waɗancan da ɓatansu ya fi girma fiye da kuskuren waɗannan zan tsaya ba a cikin karatun ba mana bayanin don mu gane da hausar da kuke cewa gwari-gwari ko mu kyale littafi mai malam ibn timiya yake so mu gane yana bayani ne kan cewa waɗannan bayan allah masu bin aƙidar shi'a suna da awar cewa ai hanyar nan tasu ta imamiya ita kaɗai ita ce mai tsila shugabanninsu su kaɗai su ne masu tsila shi ne malabi ce mai yake shuwa in ko wannan abun naku haka ne to ai akwai wasu su ma sun yi da'awar su ne masu tsira da su da shugabanninsu wannan ko su ne masu biyayya ga khalifofi na banu umayya wanda suke yaƙi suke kuma ja da aliyu radiyallahu ta'ala anhu harkokin da suka faru kamar da kuka sani sai ce to idan har waɗancan mutane ku a idan ku batattu ne kuma ra'ayin nan nasu kuskure ne to na kuma kuskure ne ku zo ku ce ga wani mutumi za a yi masa da'a ko daidai ne ko ba daidai ba ba za a ma auna maganarsa da qur'ani ba ba za a auna maganarsa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ya faɗa kawai a rufe ido ko a yi da'a to in kun faɗi haka maganar nan ta ku kuskure ne in kun ce waɗancan ma masu bin banu umayya su ma kuskure suka yi to naku ma kuskuren yafi domin me ku naku imamin ma ko ganin sa ba a yi su ko nasu sarakuna ne ga sunan sun yi mulki sun yi jagorancin sallah da hududi da abubuwa ne mun gane wannan to shine sai in hujjar waɗancan ba ta da kyau to hujjar 'yan shi'a ita ma ta fi ɓaci in ko hujjar shi'a daidai ce to hujjar waɗannan ita ma daidai ce kuma ta fi cancantar ma ta zama daidai mun gane wannan domin me ga bambancin wannan suna bin abin da akwai shi waɗancan kuma suna bin abin da babu shi Allah sa dai an gane abin ai mm, da misalin nasa to sai ke cewa in har sun dace da sauran kuma ahalus sunna akan cewa ma'ana idan nan akwai firkoki guda uku akwai shi'a akwai nasibawa masu rufe ido su bi khalifofin banu umayya ko daidai ko ba daidai ba akwai kuma ahlus sunna a tsakiya to idan shi'a sun ce ku ahlus sunna muna tare da ku akan cewa waɗancan masu bin khalifofin banu umayyan akan kuskure suke akan bata suke mun gane wannan in sun faɗi haka to ahlus sunna sai su ce musu to ai kuma naku ma'ana kuskuren ku da batan kuma ya fi na waɗannan girma domin me ku naku babu shi ma su ko waɗannan imamansu ana ganin su umamai ne na yau da kullum ana kuma fa'idanta da su a addini ana fa'idanta da su a duniya insha Allah an gane wannan misali to mu je sai yake cewa fa inna shi'ata laysa lahum a'immatun yubashirunahum bil khitabi domin ku su shi'a ba su da imaman da a cikin wannan imaman guda goma sha biyu kuma wanda su ne saboda su aka sa musu wannan suna na imamiyya ba su da shugabanni a imma waɗanda ke yi ba shi runa bil khitabi ne musu magana su da su ba tare da wani a tsakani ba ba su da shi kun gane me yake so ya faɗa nan to mu dan saurara in ba mu wani tarihi lokacin da alhassanul askari ya rasu a shekara ta 260 daidai bayan an tabbatar da rasuwarsa kuma a lissafin imamai an samu goma sha ɗaya kenan ku fahimci zance na an samu goma sha ɗaya domin a lokacin ba a san ma za a yi goma sha biyu ba sai da ya rasu shine aka ƙirƙiro cewa a ayyana da ɗa ɗannan sunansa muhammad ibn hassan to shine aka ƙirƙiro riwayoyi aka dangana a imma na baya su albaƙir su as-sadiq aka ce sun faɗa ai akwai zai zo shine na ƙarshe ɗan gidan alhassan ibn ali al-askari to lokacin da aka yi kamar yadda attusi ya kawo wannan hikawa yana da littafi sunansa alghaiba sunansa ma kenan ya magana akan wannan alghaiba din buyan imami a cikinsa ya kawo hikayoyi na waɗanda suka yi da'awar na'ibanci a madadin imami shi imamin fa ba a gan shi ba su a riwayoyinsu sun ce shekara hudu kafin a rasuwar babansa ya buya ko bayan rasuwar babansa ya buya ba a san inda yake tun yana jariri to sai aka rika samun wasu mutane sai su fito su ce mu mun san inda yake mu ne babi zuwa gare shi babi ana nufin kofa duk mai son ya zo ya haɗu da imami to ya biyo ta hannunmu to sai suka fara yau akwai wani Uthman ibn Sa'idin al'amri yana cikin waɗanda suka jagoranci wannan wani mutumi ne mai ɗan kasuwa ne haka yana sai da 'yan abubuwansa a kasuwa yana zuwa da ɗan buhu na kirgi yana karɓar sadaka da sunan zai je ya kai wa imami to tun daga nan aka fara wannan harkar har wannan harkar ma har ta zama mazhaba babu wanda zai ce maka ya ga imamin nan da ake faɗa wanda saboda shi aka sa wa sunan tafiyar aƙidar shi a imamiyya sannan Uthman ibn Sa'idin al'amri din nan bayansa akwai kamar da tusi ya ambata akwai wani ashurai'i akwai kuma wani Muhammad ibn Nusair waɗannan duk sun yi da'awar cewa su ma a su ne ƙofofi zuwa ga imami kuma kowanne daga cikinsu zai je ya samo signature wallahu alam bi sai ha sai zo da ita ya nuna mutane ce gashi sa hannun imami ne ya ce nuna muku duk mai san zuwa gare shi ya biyo ta hannuna duk abin da kuke so ku gaya min zan je in gaya masa to haka aka daɗe ana cin wannan kasuwar har wani zai zo ya ce ga sa hannun imami cewa wane dan wane mai da'awar shi ma babi ne makaryaci ne Allah ya tsine masa sai shi ma wancan din ya zo da takardar shi ma da sa hannu ya ce daga imami ne ya ce shi wannan din shi ma makaryaci ne Allah ya tsine masa an daɗe ana wannan harkar saboda abin da ake samu yana shigowa aljihu ta hanyar wannan abun sannan daga baya shine wannan lokacin gaibar da ake ce ma algaibatu sugura ne to daga baya sai aka ce kuma a'a shikenan ai imami ya yi alghaibatul kubra babbar buya ba mai ganin sa sai lokacin da zai zo kafin tashin kiyama har babi babin su ma sun yi saboda sabanin da aka samu lokacin da shi Uthman bin Sa'idin ya rasu ɗansa ya gaje shi wasu suke ganin ɗan bai cancanta ba aka yi ta faɗa aka yi ta rikici mai ƙarfi ka san dai abin da yake akwai wani abu na shigowa dole a samu matsala to wannan ya sa ba a samu daidaito ba har harkar ta lalace shine aka zo aka ƙirƙiro harkar ghaiba al-kubra shi ne aka ce ai ba mai ganin kuma imami yanzu yanzu dai a cikin gaiba alkubra din yake yau shekara 1400 da wani abu a minin shekara 1200 da wani abu har yanzu ana cikin gaiba babu wanda ya gan shi ko a wata kasuwa ko a wani masallaci ko a gun jihadi ko a aikin haji ko ina babu mai da'awar cewa ya shi duk wanda ya faɗa ƙarya yake yace ya je sun haɗu su dai suna da littafai da suka rubuta na so in zo mana da wani akwai wani da ya rubuta littafi wajen shafi 400 da wani abu sunansa alliƙa'ul mahdawi haɗuwa da mahdi ne wanda ya kawo wancan kashe kashen kashi biyu cewa imamin yana da khafa'u shaksi yana da khafa'ul unwani ma'ana yana buya da kansa ba a ganinsa sa ko kuma inda zai buya na unwaninsa ma'ana a gane cewa shine ba zai yi ba amma dai gashi nan ana ganin sa amma ba a san shi bane to dai suka kirkiro irin waɗannan abubuwan kuma suna da da'awar cewa ana zuwa wani wuri ana iya tattaunawa da shi kuma za a iya roƙonsa ya taimaka wa mutane ko neman kawo ruwan sama ko idan mutum ya shiga bala'i ya nemi ceto a ceto a cece shi ko neman arziki ko neman warkar da marar lafiya da makamancin waɗannan abubuwan da mun san a hiya mahdu haqqillahi tabaraka wa ta'ala tsantsar haƙƙin Allah ne babu wanda yake da iko akan yin su sai Allah to su din sun yadda wani kuma kowa sani a cikin mai bin la ilaha illallah muhammadu rasulullah cewa wannan abu shirka ne a roƙi wani abu wanda ba Allah ba to za mu zo dai mu ci insha Allah kun fahimci abin juzurinsa na tarihin kenan asalin tarihin harkar kenan yadda ta zama abin da ta zama to shine malamin yake cewa ah, laisa lahum ko a immatun yubashirunahum bil khitabi ba su da shugabanni a imamai dinnan da suke hulɗa da su mubasharatan da magana su ce ku mabiyanmu ku tashi ku yi kaza ku mabiyanmu ku bar aikata kaza a illa shuyuhuhum alladhina ya'kuluna amwalahum bil batili to kun ga shi ma ya faɗa cewa sai shehunansu malamansu waɗanda suke cin dukiyoyinsu ta hanyar barna domin babu wanda yake da tabbacin cewa wannan hanyar da ake bi cewa hanya ce ta ahlil kitabi wallahi ba ruwan ahlil kitabi da wannan ahlil baiti ahlil baiti nake so in ce ba ruwan ahlil baitin nabi sallallahu alaihi wasallama da wannan hanyar amma su masu fa'idanta da ita sun amfani da ita kuma su ake bi a waƙi in harkar har wani malami ke tambaya ke cewa ah, abun mamaki wannan addini ne fa da aka gina shi a kan cewa na ahlul baiti ne kuma ba a karɓar ra'ayi sai na ma'asumi har ijima'i sun ce ijima'i baya zama ijima'i sahi ai kun san ijima'i haɗuwar malamai to ba ta inganta sai da ra'ayin ma'asumi a ciki ra'ayin imamin wannan zamani to amma wannan fikirar ta cewa akwai imami na goma sha biyu wannan fikirar ta cewa ya buya ba a santa ba sai ta hanyar irin wannan su Uthman ibn Sa'idin al'amri da su wancan shurai'i din wanda dukkan su ba ko ɗaya wanda yake daga ahlul baiti kun hango wannan abun addini ne ko rukunin addini ne babba fa maganar imani da imamin nan da gaiban nan tasa rukuni ne duk wanda bai yarda da shi ba ma ba musulmi bane a gunsu to amma kuma ba da gugun ahalil baiti aka samu daga gugun waɗannan waɗanda suka ce sun je sun ganshi a zo a gansu sannan a ganshi su suka kawo wannan labarin banda su ba wanda ya wannan da'awar kaga ina rukunin addini ba sai kun gane abin da ke nufi to Allah madauki ya kyauta to sai yake cewa ya'kuluna amwalahum alladhina ya'kuluna amwalahum bil batili wa yasuddunahum an sabilillah kuma suke kange su daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala alwajhu thani fuska ta biyu anna hadhal masal cewa wannan misalin da ya bayar wani misalin misalin bagada da zuwa kufa ko yace inna ma kana yakunu mutabiqan zai zama yayi daidai ne shine mutabiqan law thabata muqaddimatani law da ashe an samu muqaddimomi guda biyu sun tabbata muqaddima nan abin da yake nufi mukaddima ce ta malamin ilmul kalam kwanan na muke zancen mukaddima nan ko ba nan bane yawa abin da suke nufi da mukaddima suna nufin al muqaddimatul aqliya al mantiqiyya wanda suka karanta mantiki sun san waɗannan idan kana so ka tabbatar da wani abu sai ka fara gabatar da wani abu da an gama yadda da shi sai ka ce to tun da haka ne kuwa to kaza kaza ne to wannan na farkon da ka gina shi ake ce mu muqaddima shine ba su a turance suke ce masa premise ko abin sapo abinnan abin assumption abin da za ka yi azumi ma'ana kamar ka ce let us assume akwai abu kaza kaza yake to in kowa yadda da wannan sai a ce to kaza kaza ne to shi wannan na farkon shi ake ce mu muqaddima to wannan misalin nasa zai tabbata ne idan an samu wasu assumption guda biyu ko premise ko kuma muqaddima guda biyu ga su yace ihdahuma na daya anna lana imaman ma'suman cewa mu din ma muna da imami ma'sumi shine za a yi zancen wannan kwatancen har ya zama daidai ne yauwa in muna da imami ma'sumi wasaniya muqaddima ta biyu annahu amara bi kaza wa kaza cewa wannan imamin ma'sumin yayi umarni da kaza da kuma kaza to in an yadda da wannan to a nan ne wannan misalin zai zo ma har a kalle shi har ya cancanci a duba a ga daidai ne ko ba daidai bane in ko babu to duk abin babu bata lokaci ma a cikinsa mun gane wannan insha Allah sai ce wakiltal muqaddimataini ghairu ma'luma duk waɗannan muqaddimomi guda biyu kuwa babu ɗaya wadda yake sananniya ba a santa ba babu ita bal batilatu kai duk shirme ne ma ƙarya ce babu ko ɗaya da take tabbatacciya da il muqaddimatal ula bal thaniya bar ta farkon zo ta bi kai ta bi ma rabu da ita duk in ji ibn taymiya ma'ana kama batta gaba daya sai ce fa innal a'immata kai domin kuwa waɗannan a'immomi allazina yudda'a fihimul isma waɗanda ake da'awar cewa ma'asumai ne qad sun mutu منذ سنين كثيرة كثيرة تن شكرو ديوة منذ سنين كثيرة تن شكرو ديوة والمنتظر له غائب أكثر أكثر من سنة shi ko wancan da ake jiransa din nan ya rasu tun fiye da shekara 450 haka ne ko 450 ma'ana 450 wannan a zamanin ibn taymiya fake yawwa ibn taymiya rabanmu da shi nan wajen shekara da kusa 800 ko to kaga ka hada yanzu muna da shekara da 1200 da wani abu yawwa to mu yanzu haka zamu faɗa ma'ana wannan imamin da ake jira a zamanin ibn taymiya rabansa da shi shekara 450 to har zuwa yanzu ibn taimiyyar da ana nan da mun gaya masa sai mu ce to ai har yanzu ma baya ne ko ma'ana har zuwa yanzu yau tsakaninmu da shi dubu ɗaya da ɗari biyu da ƙari duka baya nan ba a gan shi ba wa inda na a wurin wasu ma huwa ma'adumun babu shi ma samsam lam yujad ba a mataɓa samunsa ba domin ba a haife shi ba magana haihuwar tasa ƙarya ce tatsuniya ce amma sun yadda da ita sai ce wallazina yuta'una waɗanda ake wada'a yana nufin in reality a haƙiƙanin lamari shuyukhun min shuyukhir rafidati malamai ne kawai daga cikin malaman shi'a kawai su ake wada'a domin duk inda ka je babu wani malami a yanzu tun ma daga wancan zamani har zuwa yau dinnan har lokacin da aka yi babiya babiya ai kun gane wannan masu babin su Uthman bin Sa'idin al-Amri da makamantansu tun zamanin su da bayan zamanin su babu ɗaya daga cikin su da zai kama hannunka tinkan tinkan tiriyan tiriyan ya kai ka kofar inda za a samu mahadin nan a ce leƙa ka ganshi babu saboda me ba a yi shi ba to har zuwa yau kuwa shi ma babu wanda zai ɗauke ka ya kai ka inda ga inda imamin nan yake tunda an yadda dai yana nan yana ɓuya an ce yana nan a ɓoye to babu mai kai ka inda yake babu mai nuna maka ko ya ji yadda ka yi wata magana tasa don haka ashe babu shi don haka addinin nan suwa ake wada a cikinsa su malaman nan dai da ake gani suke cewa a zo ai kaza a zo ai kaza banda su a bayan su ba komai ahlul baiti ba abin da ya hada su da wannan harkar ina fata kun gane wannan yau to shine abin da yake faɗi wannan au kutubun ko kuma ya zama abin da ake bi wasu littafai ne sannafaha ba'd shuyukh rafidati wanda wasu daga cikin malaman shi suka zauna suka rubuta zakaru wa zakaru kuma suka ambata anna ma fiha cewa abin da ke cikin waɗannan littafai manqulun an ula'ikal ma'asumin an ciro shi ne daga waɗancan wato ma'asuman shikenan abin da aka banda wannan ba wani abu guda wato na uku ko dai malaman su ake bi ko kuma littafai ne aka rubuta su waɗannan malaman su suka rubuta kayansu sai suka ce haddathana wane da ko da ba sa wannan haddathana ko hmm. an iddatin min ashabina hmm. adadi mai yawa daga ma'abutanmu sun ce kaza an shekhin ko an maulan ya haɗu da wane wane ya ce kaza sai a ce an ilbaƙir ko an sadiq kuma waɗannan mutanen kai wato in dai ba allah subhanahu wa ta'ala ya so mutum da karkacewa ba wallahi duk mutumin da ya san wannan harkar ya karanta ta a karance zai wahala idan ba karkacewa daga zuciya da allah maɗaukaki bai so shi da rabo ba a ce ya da wannan abubuwan gaskiya ne waɗannan mutanen da su ne manyan maruwaita su suka aka ce sun ruwaito wannan maganganun daga waɗannan a'imma ɗin musamman as-sadiq da kuma albaqir su suka ruwaito kuma maganganu daga irin su as-sadiq ɗin suna tsine musu su faɗa da kansu allah tsinewa ne ba na da shi a tambayi wani akan wani daga cikinsu an tambayi jafar sadiq akan jabir aljufi me ka sani a kansa shi da gaske yana cikin sahabban babanka albakir ya ce ban taɓa ganin sa a gun babana ba makareci ne kuma riwayoyinsa a cikin littafin shi allah ne kawai san adadinsu to wannan abun ya za a yi haka a ce wannan addinin kuma har a rantse cewa daga ahlul baiti yake ga ahlul baitin nan ga abin da suke cewa akan waɗannan mutane kaga ashe ba wani abu ake bi ba illa waɗannan malaman ko kuma abin da suka rubuta a cikin waɗancan littafai Allah subhanahu ta'ala ya shiryar ya kuma sauwake. to sai ke cewa wa haula shuyukhu al musannifun su waɗannan malamai da suka rubuta littafan nan laisu ma'asumin bil ittifaqi su din malaman da suka rubuta littafan ba ma'asumai bane ka duba mafi yawansu wani waihi waihi ba abin da ya hada shi ma da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana a ce shi ma ahlul baiti ne ya cancanci a ce ma'sumi ne shi ya rubuta littafi ya ce wane ya ce wane ya ce kaza imami kaza ya ce kaza imaman nan ba su san wannan zancen ba shi sa har wani malami ke tambaya shi ma irin wannan tambayar ta hankali wai wannan irin abu ne wannan in ana zancen fiqihu ko riwayoyi hatta na aqida galibin abin da zaka samu a littafin shi'a riwaya daga waye ko ja'far as-sadiq ko kuma wa mahaifinsa muhammad bin ali al-baqir shine wani malami ke cewa wai shi ina fiqihun ali ne radiyallahu ta'ala anhu ina fiqihun hasan ina fiqihun husain duk ba su yi magana ba ne ina rubuce-rubucen da aka rubuta bal ai hatta ja'far as na gaya mana Ah, rahimahullahu ta'ala ba shi da littafi da shi ya rubuta da kansa akan fiqihu ga mas'ala kaza kamar yadda zaka duba yanzu ga littafi na imam ah, abu hanifa ga littafi na imam malik almuwatta tana hannun mutane ga littafi al'ummu na al'imam shafi'i da musnad ga musnad da eh, al'imam ahmad bin hanbal duk waɗannan abubuwan ba ka samun su daga ja'far sadiq me ya faru haka kuma a zamaninsa aka samu waɗannan su mazhabobin ba lokaci ne da aka hana rubutu ba babu wani shugabanni da suka yi zalunci a madina yake lokacin kuma ba wannan harkar a madina ya rayu a madina ya rasu ja'far as-sadiq wanda ya fara ruwayar farko ta fiqihu daga wurinsa na gaya mana waye kulaini ne shine farkon wanda ya ruwaito wata magana ta fiqihu daga ja'far as-sadiq shi kuma bai zo madina ba bai haɗu da shi ba ba su yi zamani lokaci ɗaya ba 329 ya rasu ja'far sadi kuma 148 ya rasu 200 shekaru tsakaninsu amma shine fara ba da magana ta magana ta daga ja'far Sadi. rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ina ya same shi ina suka haɗu kuma ina sauran imamai yanzu hatta shi mahaifin kowanda ake cewa ya haifi imamin nan na ƙarshe al-muntazar al askari shi ina ta ina nasa ra'ayoyin na fiƙihu? A ya kamata in aka samu nasa ma sai a wadatu a ce duk abin da ya faɗa tun da dama a aƙidar su in ya faɗi magana to babansa ne faɗa kakansa ne faɗa kakansa kakansa har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka in aka samu tasa gashi kuma hulaini ya fi kusa da zamanin shi wannan alhassan al-askari amma ba shi da riwaya sai dan can da can ko goma ba su kai ba ya faɗi magana da za a ce an ruwato daga alhassan al-askari wani malami ya ce ko riwaya goma babu a kulaini daga alhassan al-askari sai duka daga ja'afar sadi ja'afar sadi kuma shi kulanin nan bai haɗu da shi ba a ina ya samu wannan abubuwa haka wannan harkar an gina ta ne akan tatsuniya amma wanda ya yadda da ita ya so ya yadda da ita haka komai zai iya sai dai ce maka aito in an ce ba a yadda da wani ya ɓuya ba to ai gashi nan annabi isa yanzu ina yake ba kun ce shi ma yana sama zai dawo ba yana sama zai dawo Allah ne ba mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu labari amma iya abin da aka hada mu da shi kenan ba a ce addini mu yana da alaka da Annabi Isa ba ba mu da ba yaƙi ba komai ba sallar juma'a sai da imami haka shekara da shekaru haka waɗannan mutanen suka zauna fa ba sallar juma'a ba komai sai da imami sai daga baya wannan fikirar ta zo musu da wannan dabarar aka zo aka yi a wannan me ake ce ma wilayatul faqih su Khomeini suka zo suka kafa daula a 1979 kafinta kowa haka yake a kowane gari shuru ba a yin komai kaga ina ina labarin za a zo a ce har a rantse maka cewa wannan ita ce hanyar ahlul baiti sam sam sam ahlul baiti ba su da alaka da wannan mu ci gaba da abin da yake gaban mu to sai yake cewa fa idza kana na tsallake kai cewa haula shuyukhul musannifun laisu ma'asumina su waɗannan malamai da suka rubuta littafan nan ba ma'asumai bane bil ittifaqi da ittifaqin malamai babu wani wanda zai ce maka waɗannan da suka rubuta littafan nan ma'asumai ne wala maktu lahum bin najati babu kuma wani wanda zai iya yanke maka kat cewa su din za su tsira ballantana su kawo wani labarin cewa hanyar su ita ce mai tsira imaman su ne masu tsira sai ce fa'idan tunda ku haka ne arrafidatu la yattabi'una illa a imatan la yaqta'una bi najatihim masu shi annan ba sa bin kowa sai wasu imamai wanda ba sa iya yankewa kat da ra'ayin cewa da tabbacin cewa ba su da tabbacin cewa za su tsira wala sa'adatihim ko a ce za su samu sa'ada don duniya ko lahira falam yakunu qati'ina su ba su masu yankewa ne kat la bi najatihim wala bi najati a'immatihim ko ga tsiran kansu su ko tsiran imaman nasu alladhina yubashirunahum bil amri wan nahyi waɗanda suke wato hulɗa da su direct da umarni da hani ma'ana waɗannan malaman kenan da suke bi wa hum a'immatuhum sune wato waɗannan shugabannin nasu wa inna ma hum fintisabihim ila ula'ikal a'imma sai dai su kawai dangane da dangantawar da suke wa kansu zuwa ga waɗannan imamai bi manzilati kathirin min atba'i shuyukhihim alladhina yantasibuna ila shaykhin qad mata matsayin su daya da waɗanda suke dangane kansu zuwa ga su. din ai masu maganar shehunai ba su kadai bane su suna kiran nasu imamai akwai kuma masu bin shehunai ko wani shehi ya mutu tuntuni amma mabiyansa suna nan suna ta binsa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kullun suka zauna littafin falalolinsa da karamominsa shine abin da yake gaban su to shine yake faɗan wato qad min muddatin tun wani zamani mai tsawo wala yadruna bima za amara ba san umarnin da ya ba wala amma za na ba san me yayi hani akai ba bal lahu atba'un ya'kuluna amwalahum bil batili amma suna da mabiya waɗanda ko kai yana da mabiya waɗanda suke cin dukiyoyin waɗannan na ƙasan ta hanyar barna duna hum an sabilillahi suna kuma kange su daga hanyar Allah subhanahu wataala haka ne a duk wata hanya da ake bi wadda ba ta manzan Allah ba ko ba haka ake bi duk hanyar ba ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam za ga akwai wasu shugabanni su ake wa da'ar ko su hunnai su za su zauna su sa mutane su bautar da su ku yi mana kaza da albarkar wani da karamar wani ai ta rubuce rubuce da tatsuniyoyi to idan akwai wani wanda za a kwatanta shi da waɗancan ko na shi'a to irin waɗannan ne kawai ma'ana yadda waɗannan suke su ma nasu haka yake mutane ne da ba a san ma inda suke ba ba a sanya suke ba bal in mun bi ta irin yadda ibn taymiyyah ma ke bi za mu iya cewa gwanda ma waɗannan an san shehunan nasu ko a tarihi wasu sun rayu wasu ma suna da rubutun da an gani yanzu yawwa sai dai a ce ba a yadda a yi musu a mutlaka kame da su suke yi din ba sai ke cewa ya amurunahum bilguluwi fi dalika suna umarta su da wuce iyaka cikin wannan kaga ana eh, yabawa wani shehi ko wani malami ana faɗin karamominsa da matsayinsa har ya tsallake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har ma ya kai ga ubangiji bal ana yi wani ma cewa ya fi Allah shi kuma wannan ba a taɓa samunsa ba sai irin wannan zamanin namu mm. Allah subhanahu ta'ala ya sauke yace wa da'a fi dalika sheikh a wannan irin shehi wa fi khulafa'ihi da kuma masu bin bayansa waɗanda suke bi bayansa kullum kowanne gida ku lura ku gani wani malami yana cewa shi yana mamaki wani mutane dama suna amfani da hankalinsu sai a yi ta wasa da su kamar kwallo sai a samu wasu mutane su tabal da mutane ba za su koya maka addini da za ka gane kai ma kai bincike ba a kullum kanka ƙasa ka yi biyayya sai abin da aka ce abin da aka ce kuma an hana ka bincike kana tambaya za ce kai ba ma rashin kunya ba a tambaya anan wannan irin abu ne haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa tambaya za a tambaye shi kaza kuma zai bada amsa wanda ma bai sani ba zai saurara ayi wahayi a gaya wa mutane duk ana yin wannan da ba tambaya ba rashin kunya ba ce in an sani a faɗa domin addinin nawa na Allah ne kuma ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi to amma sai ka ga mutane ana juya su ta wasu hanyoyi wadda kawai wasu mutane suna samun mulki suna samun kuɗi ta hanyar wannan irin shugabanci ɗin ba ka da wani abu da za ka yi sai dai ka yi da'a kuma a ce akwai abin da za ka kawo dole ku ɗau sa a rayuwarsa da gidansa da komai ku ci da shi ku ci da 'ya'yansa makarantar 'ya'yansa komai ai masa saboda me saboda yana wannan matsayi in ya mutu kuma ɗansa ya matso ya ce shi ma zai gaji wannan saboda daular da ake samu ko ya yi karatu ko bai karatu ba Allah maɗauki ya sauƙi to sai ke cewa wa an yattakhiduhum arbaban kuma suna umarta su su riƙe su a matsayin iyayen giji wa kama ta amuru shuyukhu shi'ati atba'ahu kuma kamar yadda malaman shi'a suke suke umarnin mabiyansu wa kama ta amuru shuyukhun nasara atba'ahu hakanan irin dai abin haka yake kamar yadda kiristoci suke umartar mabiyansu a cika mutane a pumping ɗinsu a bambadin ɗinsu da ra'ayoyi a ce ana kaza ana kaza kuma ku kawo kuɗi ta turowa ana hawaye kuma a tafi a yi wani abu da shi a kowace tafiya ana irin waɗannan abubuwan Allah subhanahu ta'ala ya sauki sai wadda ta tsaya akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta tsaya da gaske akan hakan babu son zuciya zai ce fahum ya amuruna hum bil ishraki billahi suna ma umarta su da sai shirka da Allah wa ibadati ghairillah su bauta wani wanda ba Allah ba har Khomeini yana cewa wai kamar yadda ke faɗi nan cewa ah, wai menene wa ba'da an tabayyana anna shirka huwa talabu shay'i min ghairi rabbil alamin ala asasi kaunihi ilahan wai bayan ya bayyana cewa abinda ake nufi da shirka in ji Khomeini fa shirka ita ce a nemi wani abu shine talabu shay'i min ghairi rabbil alamin a nemi wani abu ba daga hannun ko ba daga wajen ubangijin halitta ba ala asasi annahu ilah ko ala asasi kaunihi ilahan bisa itikadin cewa wannan abin da kake kira din abun bauta ne wannan wai shine shirka kun gano wannan zancen ma'ana ka je ka kira komai ka ga dama ka ce maka abin da kake so muddin baka dauki a zuciyarka cewa shi Allah bane in dai baka dauki cewa shi Allah bane to kawai ya halatta ka kira kowa shi yasa har yake cewa a fa inna ma duna zalika laysa bi shirki duk abin da ba haka ba to ba shirka bane wala farqa fi zalika baina hayyin wa mayyitin ba bambanci tsakanin abu mai rai da abu matacce fa talabul hajati min al hajari laysa shirkan ka zo ka samu dutse ka ce ya dutse ba ni kaza yace ba shirka bane in ji khumini to da Allah wanda ya halatta dutse a bauta masa idan ka ji ya ce ya Husaini ya kaza ya kaza menene abu mamaki a gunsa Hmm? ba mamaki dan yi haka to wannan abin da ya ambata ya ce wa in ya kun amalan batilan wai duk da dai cewa aiki ne marar kyau kaji <laughs> duk da cewa aiki ne marar kyau to amma ba shirka bace hmm. a kira dutse ka tsaya gaban dutse ka ce ya dutse ba ni arziki ya dutse ba ni kuɗi ya dutse kaza da kaza dana ba shi da lafiya wannan kuma shirka ce mai fidda mutum daga addinin musulunci yadda qur'ani ya ba mu labari ba kwatance ba ba magana wani malami ba to mu koma Hmm. Eh, a gurin su ba komai muddin wai su sharaɗin da za ka zama kayi shirka shine idan ka kudurta a zuciyarka cewa wannan ɗin Allah ne to yanzu dan Allah wanda dama ya yadda ko da baka roƙa ɗin ba in ka yadda wani Allah wanda ba Allah ba ka ce masa Allah ai ko baka roƙe shi ba kafircin ya riga ya zo kun gane wannan ko ba haka bane yanzu duk abin da zaka zo ka yadda cewa Allah ne kuma ba Allah bane domin Allah Allah ne shi kadai Allah haka yake kawai shi kadai to duk wanda ba Allah ba in ka ce masa Allah ka yadda a zuciyarka Allah ne ko baka taba bauta masa ba to an fita daga addinin Allah da yake shi kadai ko ba haka ba to amma shi abin da ke faɗi kenan a kashful asrar shafi na 42 Allah kyauta to shine sai yake cewa har yanzu wa yasuddunahum an sabilillah suna kange su daga hanyar Allah fa a ko fa yakhrujuna an haqiqati shahadati alla ilaha illallah sai waɗannan mabiyan su fita daga haƙiƙanin shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah fa inna tauhida domin ko shi tauhidi fa shine me an ta anna abudallaha wahdahu shine mu wa Allah shi kadai fala yud'a illa hu ba a kiran kowa sai shi ba a kiran kowa a roƙe shi ya kawo taimako cikin abin da ba mai iyawa sai Allah wani abin kullum ka faɗa ana bambancewa ko duk abin da ba mai iya shi sai Allah to in ka roƙi wani wanda ba Allah ba ka yi shirka amma abin da wani zai iya in ka roƙe shi ga abokinka ga ka gashi ba ni bashi ya haram ne wannan ba haram ba ne zo ka taimaka min ture wannan abu kaza na wanda ya lalace zo ku taya ni mu kafa gwafata zo mu wannan duk abin da ga dan adam zai taimaka maka zai iya yana da rai wannan ba laifi bane amma ka je kabarin wani ka tsaya ka ce ya wane ba ni arziki yata ba ta da lafiya aljanu sun shige ta ai mun kaza ta kaza a fitar mun da su ka je kabarin wani kana wannan wannan ita ce shirka bautar wannan da yake cikin kabarin kuma fita ne daga addinin musulunci mun gane wannan to shine sai yake cewa fala yud'a illa hu ba a roƙon kowa sai Allah wala yukhsha illa ba a tsoron kowa sai Allah wala yuttaqa illa ba a shi ma tsoro a sa iyaka tsakanin mutum da azaba in ba ta Allah ba wala yutawakkalu illa alai ba a dogaro ga kowa sai Allah wala yakunu dinu illa addini baya zama ga kowa sai Allah la ahadin min al la ga wani daga cikin halitta wa an la nattakhidha al mala'ikata wan nabiyina arbaban kuma addinin Allah fa shine kada mu riki mala'iku da annabawa a matsayin iyayen giji ana bauta musu fa kaifa bil a'immati wash shuyukhi to ballantana shugabanni da kuma shehunai in mala'iku da annabawa haramun ne mu rike su muna bauta musu wane ne kuma wani shehu wani imami wane haramun ne a riki mala'ika wanda kullum yana fadar Allah baya saba wa Allah la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru annabawa ma'asumai hakikatan an hana mu mu su wato abubuwan bauta to ballantana shine ma'ana fa kaifa bi ina ga har a ce kuma wani imami ko kuma wani shehi wal ulama'i da wasu malamai wal muluki da sarakuna wa ghairihim babu wani wanda ya cancanta a bauta masa banda Allah ce wa rasulu manzo ko sallallahu alaihi wa sallam huwa al anillahi amrahu wa nahya shine wanda yake isarwa daga Allah yake isar da umarnin Allah da hannun Allah fala yuta'u makhluqun ta'atan mutlaqatan illa hu ba a yi wa wani abin halitta da'a ta rufe ido wadda babu bincike sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai fa idza ju'ila al-imam wa shaykhu in aka sanya imami da shehi ka annahu ilahun kamar abun bauta yud'a ma'a maghibihi a roƙe shi ko baya nan wa ba'da mautihi da bayan mutuwarsa wa yustaghafu bihi a nemi agajinsa an an shiga rikici an shiga fitina bala'i ya tunkaro a ce yawa ne yi mana kaza wa yutlabu minhu al-hawaij a nemi biyan bukatu daga gare shi wa ta'a da kuma da'a duk waɗannan duk wannan yinsa a ba daidai bane ba a yin ga kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ta'atu ita da'a inna ma hiya li shakhsin hadirin ya ya'muru bima yurid in an ce da'a ga shugabanni to ana yin ta ne ga mutumin da yana nan hadirin shine yana nan da ransa ya amuru yana umarni bima yuridu da abin da yake nufi to in ya faɗa sai a duba abin da yake nufin nan in daidai ne sai a yi in ba daidai ne sai a ce a'a nan ba za a yi ba domin Allah ya hana ka ba mu irin wannan umarni shikenan wannan shine addinin Allah ya amuru mayurit. yurid wa yanha amma yurid kuma ya hana abinda wato ya so ya hana kana almayyitu mushabbahan billah in haka ne sai ya zama shi mai shi wannan matace ya zama an kwatanta shi da Allah subhanahu wata'ala wal hayyu kuma shi ma rayayye mushabbaha bi rasulillahi sallallahu an kwatanta shi kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yakhrujuna an haqiqatil islam in ko akai haka an fita daga haqiqanin addinin musulunci alladhi asluhu wanda asalinsa shine shahadatu alla ilaha illallah shaidawa da cewa ba abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah kuma da shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah thumma inna kathiran minhu sannan kai da yawa daga cikinsu ya ta'allaku na bi hikayatin kalu an zalika sheikh da yawa daga cikinsu suna makalkale wa wasu tatsuniyoyi da labarai da aka ce wai wai wai an ciro shehi kaza ya ce wa kathirun ha kazibun alaihi da yawa ma daga wannan labaran da ake hakaitowa karya aka yi wa shehuna da da wani shehin yana nan aka ce masa yau ya fi Allah na tabbata zai ce karya ne tunda an san lokacin da ya zo ya rayu bai taɓa faɗin hakan ba amma yanzu gashi an rayu har wasu sun ce ya fi Allah da zuwa zai yanzu da ya ta waɗannan masu bin saɗin yawa mafi yawa karya ne ake masa wa ba'dhuha khata'un minhu wasu kuma da gaske ya faɗa amma shi ɗin kuskure yayi wannan duk ana samu ko shi yayi kuskure ko kuma an masa karya fa ya'diluna anin naqli sidqi sai kaga sun karkata daga wato abin da aka ciro na gaskiya anil qa'ilil ma'sumi daga mai magana wanda yake baya sabon Allah riwayoyi yanzu na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah masu wannan abun sun damu da shi su waye suka damu su binciko mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya aikata me ya ce ya yake sallah ya yake azumi ya yake haji su waye banda masu bin sunna duk wata hanya da ba masu bin sunna ba za ka ga wani abin daban suka damu da shi babban abin da suka sa a gaban in a imma ne to zancen su sai sai anil a imma wane a imami wane ya ce kuma imamin nan fa an ce na ahlil baiti baitin nan kuma na waye na manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam to ga maganar shugaban baitin ai ita ya kamata a ce an bitun da an same ta in dai za a bi abin da koda da hankali ne ballantana a ce ga umarni daga qur'ani ga umarni daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara basira Allah shiryar. ina ne Ah, sai ke cewa sai su karkace daga abin da aka ciro daga a ah, cirowa ta gaskiya daga alƙa'ilil masumi mannabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wato an mai magana magana da ke ta gaskiya kuma wanda yake baya sabo ila naqli ila naqlin ghairi musaddaqin zuwa ga wani abin da aka ciro na riwayoyi wanda ba na gaskiya ba an qa'ilin ghairi ma'sum daga wani mutumin wanda yake ba ma'sumi ba yanzu kamar wannan magana ta cewa imamin nan ya ɓuya ga sa hannunsa ku zo ku gani wanda ya fara wannan magana ba daga cikin ahlul bait yake ba to kaga wannan an gina wani abu na babban lamarin addini kuma amma ba daga ahlul bai ba Allah subhanahu wataala ya sauke ce fa idza kana haula'i na fi hada in masu bin shehunan nan nan yana nufin yana magana akan masu bin hanyoyin sufaye ko yace in masu bin waɗannan mutane na fi hada kuskure suka a wannan abin da suke bi fashi'atu aktharu wa a'zamu khata'an su shi'a kuskuren su a yafi girma ma'ana nasu kuskuren a wannan gefen yafi girma li'annahum a'zamu kadhiban domin su ƙarya su dama ta fita waɗannan yawa domin Allah waɗannan shehu nan an san su ma sun rayu kamar da yake faɗi da su an san su sun rayu wasu ma sun rubuta wani abu wasu kuma an yi ƙari da gishiri akan abin da suka faɗa wani kuma sun faɗa da gaske sun yi kuskure a ciki amma wannan imaman ba su faɗa ba an ce sun faɗa Allah subhanahu ta'ala ya sauki yace kadiban fi ma yanqulunahu anil a'immati daga na daga abin da suke cirowa daga a'imma dinnan nan wa a'zamu guluwan kuma su suka fi girman wato wuce iyaka fi da'awa ismatil a'immati wajen da'awar wato cewa a'imman nan wato a ma'asumai ne ba sa yin zunubi daga cikin <clears throat> riwayoyin da suka rawaito nasu zo mana su daga biharul anwar ya kawo su maganganu daga jafar as-sadiq da suka ruwaito har yana cewa innan nasa uli ubil kadhibi alaina mutane suna sha'awar su yi mana ƙarya in ji jafar sadiq fa ya ce mutane suna sha'awar a ce sun mana ƙarya inna allah haftarada alaihim la yuridu minhum ghaira allah ya farlanta musu baya neman wani abu sai wannan ma'ana da'a wa inni uhaddisu ahadahum bil hadisi fala yakhruju min indi hatta yata'awwalhu ala ghairi ta'wili yace zan ba wa ɗaya daga cikin su wani labari in masa wani hadisi in faɗa masa wata magana ba zai fita daga wuri na ba sai ya canza wannan maganar ba daga yadda na ambata masa ba ko ya mata ta'wili ya mata fassarar da ba ita ake nufi ba kaga idan a gaban imamin an yi ƙarya an yi zuƙi ta malle to ina ga bayan rabuwa da shi imamin Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya sauwaƙe ya kuma shiryar da dukkan wanda ya bar hanyar ahalil baiti Allah shiryar da wanda ya bar hanyar ahalil baiti da sahabbai da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu a hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da ahalil baiti Allah haɗa kanmu Allah sa mu mu so junanmu Allah ƙara mana ilimi ilimi mai amfani wa وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى wa وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي